da dawama a can ƙasan wuta. ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون munafukai suna muku rantsuwa ku muminai suna ƙaryar cewa su suna cikinku alhali ba sa cikinku a boye duk da sun bayyana suna tare da ku, sai dai su mutane ne da suke jin tsoron abin da ya faru ga mashirkai na kisa da kamu kada ya faru a kansu, don haka sai su bayyana